وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله نحن مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه لنا الإمام الترمذي وعبد بن حميد وغيره كثير من من أصحاب الكتب المصنفة في الحديث يرويه حبر الإسلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا حديث شريف من أحاديث الإسلام فيه مقام تدبر في كثير من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله الذي مر في هذا الحديث يقول بعض العلماء كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه قال هذا العالم تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه فالموقف الأول الذي يقف فيه القارئ لهذا الحديث كون النبي صلى كون النبي كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ابن عباس رديف دابته مع جلالة مع جلالة موقفه وعظمة وضعه صلى الله عليه وسلم فكان عبد الله بن عباس كعبد الله بن عباس خلفه رديفا له في مركب واحد ولم يتعطف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الغلام رديفه ثم انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وافتتاحه للتعليم فقال يا غلام بأسلوب يجر عقله إلى السامع وفيه لطف وتعاطف مع هذا الغلام الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف التعليم كان جسد عبد الله بن عباس ملاصقا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم فيا له من قربة فيا له من مكانة يجد هذا الغلام هذا القرب دليلا على قبول قول القائل له وانظر إلى أسلوب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال له إني أعلمك كلمات فإنه هيا قبله قلبه بقبول ما سيقوله وبأنها كلمات وليس كلاما طويلا ولا كلاما يعز عليه بأن يفهمه أو أن يستوعبه أو أن يحفظه فإنها كلمات يا غلام فلا تسأم فإنني سأكون مختصرا بقولي لك فربط الغلام بأول أمر بالله سبحانه وتعالى فيه سبحانه وتعالى وكم يغفل كثير منا أن يربط الغلام بالله سبحانه وتعالى فكأنه يظن بأن هذا الطفل والغلام لن يستوعب أن يكون مع الله سبحانه وتعالى ولن تبلغ عقولهم بأن يستوعبوا معنى حفظ الله لهم وحفظهم لله سبحانه وتعالى فالتعليم يكون بالأمور المادية لا الأمور الغيبية والأمور الغيبية مفتاح لجو لجولان عقل الإنسان في تدبر آيات الله وفي معرفة الله وفي القرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الذي يعلمه هذه التعليمات غلام يافع لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الفعل وذكر له نتيجة الفعل احفظ الله هذا ما ينبغي أن تقوم به وهذا ما يجب أن تقوم به يحفظك وهذا نتيجة حفظك لله سبحانه وتعالى فالنتيجة دائمة مع الفعل الذي قمت به فهذا يربط الغلام بأنه ليعلم أن لكل فعل نتائجه ولكل عمل عواقبه ولكل ما سيقوم به من الأمور لا بد أن يعقبه أمور بعد هذه الأمور فحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظه في أوامره سبحانه وتعالى وحفظ الصلوات من حفظ الله سبحانه وتعالى فالله أمرنا بأن نحافظ على الصلوات فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحافظ على الطهارة فقال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وأمرنا الله أن نحفظ أيماننا ولا نكون كثير الأيالة فاحفظوا أيمانكم كما قال الله سبحانه وتعالى وحفظ الرأس والبطن جاء في آيات كثيرة كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا رسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول من يضمن لي وفي لفظ من يحفظ لي ما بين احييه وما بين رجليه أضمن له الجنة فحفظ الرأس وما وعى وحفظ البطن وما هوى كل ذلك دليل على إيمان الإنسان فإذا حفظ الإنسان الله سبحانه وتعالى فإن الله يحفظه في مصالح دنياه فيحفظه في بدنه ويحفظه في ولده ويحفظه في أهله وماله له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله والله سبحانه وتعالى يحفظه في سباه وقوته ويحفظه في عقبه لذلك حينما يعوب إلى الله سبحانه وتعالى تبشره الملائكة بقولهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأكبر الحفظ وأنفعه هو أن يحفظ الإنسان أن يحفظ الله الإنسان في دينه وإيمانه فيحفظه من الشبهات المضللة ويحفظه من الشهوات المحرمة ويحفظه على دينه عند موته يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عباد الله إن هذه الوصية وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وصية عظيمة ينبغي للإنسان أن يجعلها نصب عينيه في كل في كل حركة يتحركها ويكون بذلك دليل فوزه ونجاته ويكون دليل نجاته وحفظ والدليل حفظه من عواقب من العواقب الوحيمة في هذه الدنيا والعواقب غير المرجى في الآخرة حفظني الله وإياكم بحفظه وجعلنا وإياكم ممن يحفظ حدوده ومحارمه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على نبيه المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وكل من اقتفى عباد الله حقيقة ba mu tsaya ne tare da hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisi mai girman gaske wanda yawanci da a karanta a wuce amma girman abubuwan da suke cikin hadisin ya kai fadakarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin hadisin fadakarwa ce da mutum bai kamata koda da kiftawar ido ya zamanto yana mantawa da su ba hadisan hadisin ya ƙunshi abubuwa da yawa na koyarwa sannan kuma ya kunshi abubuwa da yawa wanda zai zamanto mutum ya aiwatar Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan addini namu na musulunci daga cikin manya-manyan sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tare da karancin shekarunsa tare daga cikin makusantan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗan babbansa ya ce wata rana ina bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a abin hawa sai ya ce da ni ya gulam ya kai ɗan ƙaramin yaran nan ihfazillah ya hafazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ihfazillah yahfazuk ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye Allah sai ka tadda shi gaba gare ka idza sa'alta fas'alillah duk yayin da zaka roki wani abu roki Allah shi kadai wa idza sta'anta fasta'in billah idan taimako kake nema nemi taimakon Allah shi shi kadai ya kai wannan yaro ka sani da duk duniya gaba ɗaya za su taru domin su amfanar da kai wani abu na duniya to ba za su yi amfanar da ko kai komai ba sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta maka ya kaddara maka ka sani cewa da duk duniyan nan za su taru gaba ɗaya akan su cutar da kai wani abu ba za su iya cutar da kai komai ba sai da abin da dama Allah can ya riga ya rubuta maka ka sani cewa an ɗauke alkalma an rubuta dukkan kaddara kuma abin da aka yi rubutu a kai na takardu sun riga sun bushe ba za a goge su ba wannan hadisi ne mai girma tsakarin waɗansu lafuzan a cikin waɗansu ruwayoyi shi sa ɗaya daga cikin malamai yake cewa na yi tuntuntuni a cikin wannan hadisi abin sai ya zamanto ya bani mamaki sosai har sai da ya zamanto kamar wato abin zai gusar min da tunani na saboda zurfin abin da yake ciki fawa asafa yace kai kaico min aljahali bi hadha alhadith da ya zamanto mutane da yawa suna karanta wannan hadisin amma sun jahilci abin da yake ciki wa qillati tafahumi li na karancin fahimtar zurfin abin da yake ciki na ma'anoni Abdullahi dan Abbas ya ce kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika fadin wannan babban al'amari ne da ya kamata mutum ya duba ya tuntuntuni a kai Abdullahi dan Abbas yaro ne abinda manzon Allah yake kai wani abu ne da yake takurarre kurarre ko dai zamanto doki ne ko dai zamanto raƙumi ne ko kuma ya zamanto jaki ne wanda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ya goyi waɗansu a kan haka a waɗansu ma har mutum biyu yakan goya kamar yadda ya taɓa goyon fazl ibn abbas da da harisa ibn zai wanda mazala ya goya su gaba ɗaya akan wannan abin hawan nasa wanda raƙumi ne kai kuma lokacin da manzan Allah ya kan goyi babba kamar mu'azu ibn jabalin radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani jaki nasa wanda kuma jakin nan sananne ne har sunansa malamai sun tabbatar sunansa Ufair wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kamar yadda ya zo a cikin Musnad Imam Ahmad har jakin nan yayi tuntube manzon Allah da shi da Mu'adh ibn Jabal suka fadi manzon Allah ya tashi ya kade kura yana murmushi suka tashi suka hau ya kara tuntube ya kara faduwa suka tashi yana murmushi wanda yannan yana nuna mana darasi mai girma kan cewa wato tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba da girman matsayinsa da girman matsayi mataki da ubangiji subhanahu wata'ala ya dora shi a kai amma duba yanda yake yi da sahabbansa ba wai manya kadai ba har yara kanana kamar abdullahi dan abbas wanda bai fi shekara tara goma a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi ya sanya shi a bayan abin hawansa yake yi mar wannan maganar wanda yake nuna mana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa ba ta tsaya a kan cewa sai wane da wane ba koyarwa ce da ta zamanto mamiya ga banya da ƙanana kuma wannan bayanin na ƙara tabbatar mana da cewa ashe yara waɗansu ne da ya zamanto ya waje ba lallai ya tashi sai mu koya musu abin da ya kamata mu koya musu ya kira shi tare da cewa yana kusa da shi bai fara magana haka kawai ba sai da ya janyo hankalinsa ya ce ya gulam ya kai wannan yaro wanda a kallo halmuka harshen larabci kalma ce da za ka faɗa don tausasawa kalma ce da za ka faɗa don nuna ƙauna kalma ce da za ka faɗa domin kana son ya zamanto ka janyo hankalin wanda kake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a salon koyarwarsa wanda yake cike da hikimomi sai ya kai wannan ƙaramin yaro zan koya maka waɗansu kalmomi ne manufa ba zance ba ne da zan faɗo ratata wanda zai zamanto ba lalle ka riƙe farkonsa ba ƙarshen ƙarshensa ko ƙarshensa ya mantar da kai farkonsa waɗansu 'yan kalmomi ne 'yan kaɗan saboda haka ka ba aran fahimtarka ka ba bani aran tunaninka domin ka riƙe waɗannan kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam farkon umarni da ya bashi sai hada Abdullahi dan Abbas ubangiji subhanahu wataala ihfazillah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah a dokokinsa ka kiyaye Allah akan saba wa dokokinsa ubangiji subhanahu wata'ala wanda mu da yawa daga cikin mu mukan gafala akan cewa yara ƙanana wanda ba su kai wannan shekarun ba ba mu hada su da Allah subhanahu wata'ala idan mun hada su da Allah a lokacin da muke neman mu zira yaro ne ko mu baza mashi ya ga cewa Allah ba wani bane wanda zai zamanto abin kauna abin da za a so shi idan ya zamanto lokacin fada ne sai a fada lokacin da za a azabtar da shi Allah ya babbaka ka Allah ya sa ka a wuta ci gaba da yin haka zaka ga abin da Allah zai maka ne sai yaro ya ringa tunanin Allah kamar wani abin tsoro ne sabanin wannan kalmar ihfab ka kiyaye Allah ka kiyaye shi kalmomi ne guda biyu ka kiyaye shi man ba ka yi abin da yake so sai ya kaunace ka kai kiyaye shi kar ka yi abin da baya so sai ya zamanto ubangiji subhanahu wata'ala ya maka abin da ba daidai ba to kuma wannan mafi girman koyarwa da zamu yi wa mu kenan shine mu hada su da Allah tun suna ƙanana mu sanya su ya zamanto tunanin su Allah tun suna ƙanana ya zamanto dukkan yanayi ya zamanto mu hada su da Allah a yayin da suka zamanto tun suna ƙanana a cikin labarai wanda mutum yake karantawa cikin kwanakin nan wani ya ba da labari cewa a waɗansu masallatai wanda ba irin na nan ƙasar ba na can waje waɗanda wani lokaci turawa ne sai aka ga wani yaro bayan an tashi daga sallah irin a kowa yana ta fita shi kuma ya koma can gefen masallaci can kurya ya kudin da ne kansa da takalminsa yana zaune har ma an fara kashe wuta wani sai ya ankara cewa akwai yaron can fa a zaune yake sai ce ya kai wannan yaron ya kowa yana fita kai kuma ka zo ka zauna sai ya kula cewa ya san wannan yaron da babansa yana zuwa da shi masallaci ya ce ina babanka da kuke zuwa da shi sai ce ai mahaifina yau kwana ba su bakwai ba kenan ya riga ya bar duniya saboda haka shi yasa na zo yace kai da kuka zo yace ni kadai na zo ya kai ka zo yace dama baba ya gaya min kafin ya mutu ya ce yayin da ya zamanto kaga bana nan ba wanda zai saurare ka to ka zo masallaci domin anan akwai wanda zai saurare ka ubangiji zai saurare ka tun yana karami yaron nan ya zamanto an haɗa shi da Allah ya san cewa ko da babansa baya nan ya san Allah zai zamanto ya saurare shi tikila wannan dalilin yasa ya zo masallaci domin ko da kowa ya fita ya rike abin da babansa ya gaya masa cewa Allah zai saurare shi damuwar take yake ciki wannan damuwar ubangiji subhanahu wata'ala zai yayi masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wannan yana yaro kankani amma ka gaya mar abubuwa guda biyu muhimmai cewa ga aiki ga sakamakon aiki wanda kuma yawanci koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dukanninta a haɗa ke da wannan a gaya maka aiki a gaya maka sakamakon aiki ba a gaya maka aiki ba sakamakon aiki ba ko a gaya maka sakamakon aiki ba tare da kuma an sa ka kayi wannan aikin ba aiki da sakamako a musulunci tare suke duk yayin da mutum ya ga aiki na alkhairi fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aiki na gari ba ga yamar sakamako me zai gani zai ga alkhairi wanda ya aiki na shari wa man ya'mal mithqala dharratin sharran inda sharri ne yara zai gani kuma wannan yace koyarwar musulunci ka koya mutum abu ka koya mar kuma natijar abin da zai samu sakamako da zai samu lada da zai samu kyauta da zai samu daga Allah subhanahu wataala sani ya bayan Allah kiyaye Allah subhanahu wata'ala a duk abin da ya zamanto yayi umarni a ciki yayi umarni cewa mu kiyaye sallah da yace mana hafizu ala salawati was salatil wusta ku kiyaye sallah salloli gaba daya sannan musamman da sallah wadda take ta tsakiya ko fassarar ta zamanto fassarar sallar la'asar wanda ita ce wayoyi suka fi yawa akai ko kuma sallar asuba ko kuma ɗaya daga cikin salloli ko gaba ɗayan sallolin saboda haka ubangiji ya yi mana maganar cewa mu kare sallah shi sa ma sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yake cewa abin mafi girman al'amari ga musulmi shine kiyaye sallah domin duk wanda ya kiyaye sallah shine yake ba da damar da madubin cewa zai iya kare ragowar abubuwa wanda ya zama to bai kare sallah ba bai kiyaye sallah ba to hakika zai iya banzatar da komai ba sallah ba daga cikin abubuwan da aka ce mana mu tsare mu kiyaye an ce mu kiyaye tsarki da yin alwala manzon Allah ma yace mana babu wanda za ga cewa yana kiyaye alwala yana yin alwala ya rike alwala ya zama cikin alwala a yawancin lokuta in ba mumini ba sannan an ce mu kiyaye rantsuwar mu kar ya zama mu yawaita rantsuwa wa fadu aymanakum ubangiji subhanahu wataala yace mu kiyaye rantsuwar mu kiyaye abinda ya kunshi kai gaba daya an ce kai ana nufin ido ana nufin hanci ana nufin baki ana nufin kunne duk waɗannan abubuwan a cikin kai ne sannan kuma mutum ya kiyaye cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya lamunce masa abin da yake zamantowa kansa da abin da yake cikin cikinsa ba zai ci komai ba sai abin da yake halal ba zai zamanto ya sha komai ba sai abin da yake wato halal to wannan ubangiji subhanahu wataala shi kuma manzo Allah ya yi mar lamunin aljanna kuma waɗannan abubuwan abubuwan tambaya ne inna sam'a wal basar wal fu'ad hakika ji da gani da zuciya baki daya dukkan su za a tambaye mu a gare su saboda an samu mu kiyaye su ubangiji subhanahu wataala idan ka kiyaye shi ka kiyaye shi a cikin abubuwan da ya zamanto ya umarce ka ya hane ka to ubangiji subhanahu wataala zai kare ka a cikin al'amuran duniyarka zai kare maka jikinka zai kare maka ka. zai kare maka iyalanka zai kare maka dukiyarka gaba da baya zai zamanto shi ne zai sanya wanda za su zamanto su kare ka kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi cikin abkarus sabahi wal masa yake yawaita wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka al wal afiyata har a cikin karshe karshe wa fadhin bayni yadi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udhu bika an uqtala min tahti wanda kiyayewar idan Allah ya kiyaye ka a duniya zai kiyaye ka har a yarantarka da kiyaye maka ƙarfinka bayan girmanka da dai kiyaye ka har a ka bayan kabar wannan duniya sai a ce waɗannan 'ya'yan wane ne hakika wannan bayansa ta yi kyau bayan mutuwarsa abu na biyu shine babban kiyayewa shine ubangiji zai kiyaye mutum addininsa zai kiyaye masa imaninsa musamman a lokacin fitintunu a lokaci irin wannan lokaci da za a yi nan hagu ruwa a ja mutane nan dama a yi gaba a yi baya ubangiji zai kare mutum sannan zai kare shi daga shibohi wanda kullum karuwa suke wani ya zai ce bai yarda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma an aiko shi ba kawai qur'ani aka jeho saboda kamar manzon Allah baya nan wani yazo ya ce maka ai gaba ɗaya ma gaba ɗaya wanda manzon Allah sallallahu ya koyar da su sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su sun zamanto mutanen kawai a'a mataye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai bane ai waɗansu mutane ne ba mutanen kirki ba Allah ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ji nan ya ji nan to ubangiji subhanahu wataala sai ya kare mutum daga fadawa cikin waɗannan shubuhohin ya zamanto yana nan kyam kul amantu billahi sun mastaƙim ya zamanto kyam akan abin da Allah da manzansa suke so bai sauka daga kai ba sannan kuma ubangiji sai kare mutum daga shubohi waɗanda abubuwan sha'awa wanda suke muharramai ga su nan sun yawaita waɗansu a hannun mutum da sai mutum ya yi tattaki ya je can sinima ko wani waje na nesa ga shi nan yanzu a hannayen mutane mutane daban-daban wanda suke buɗe group daban-daban wanda suke aikace-aikace na batsa na kaucewa hanyar Allah subhanahu wata'ala daban-daban sai ga Allah ya kare mutum ba tare da ya zama ya yi bai kare shi ya kare zuriyarsa sannan ya kare masa addinin sa lokacin da zai bar duniya ya bayan Allah mafi hatsarin barin da ubangiji zai wa mutum shine lokacin da mutum zai bar duniya lokacin da mutum zai bar duniya anan hatsarin yake domin dukkan mukan zo duniya ne salo iri daya kowane yaro in aka haife shi haihuwa ɗaya ne in ka je asibitoci kowane asibiti ka je za ga yadda ake haifar yaro haihuwa ce iri ɗaya farin ciki ne iri ɗaya yanayi ne iri ɗaya inda bambanci yake bambanci ne guda ɗaya ran da aka ce yauwa ne ya mutu yauwa ne ya bar duniya a nan ne za ka ga bambanci wani ana farin ciki ana murna da tafiyarsa wani kuma Allah ana yi mar Allah ya isa Allah ya saka mana da mutuwarsa wani kuma Allah ya ji kansa ya gafarta masa mutane da yawa suna kuka suna alhinin rabuwa da shi saboda haka a lokacin mutuwa idan ubangiji ya fita daga cikin lamarin mutum hakika wannan ya gama zamantuwa ya lalace ya balbalce saboda haka mutum ya kiyaye Allah ko da dan lokacin da zai zamanto ya mutu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mutum yakan cika ne da abin da ya zamanto ya rayu a kai abin da mutum ya rayu a kai haka zai cika abin da kuma ya cika a kai haka Allah zai tashe shi idan ya zamanto ya mutu a kan wani al'amari farkon abin da za a tashe shi da shi haka ne waɗansu mutu suna yin waƙoƙi na marasa kyau waɗansu kuma a lokacin da suke kallon abin da ba daidai ba suka mutu asali a wannan gari namu mun san akwai wanda ya zamanto mun samu labari yana tare da wanda yake alfasha da ita Allah subhanahu wataala ya yi turo mala'ikan mutuwa ba tare da an jinkirta masa ba aka ɗauke shi kuma duk taron alkiyama gaba ɗaya haka za a tashe shi a cikin wannan yanayin yana aikata wannan alfasha ɗin gaba ɗayan farkon duniya har ƙarshen ta sai sun gan shi saboda haka kuma wani za ka tadda shi yana yin sallah ne yana yin sallah wata waɗanda za zo su harbe shi a ranar alkiyama za a tashe shi yana yin sallah a lokacin da za su zo su harbe shi ko lokacin da za su kashe shi wani ya idan da kiran wani ba daɗewa ba ɗaya daga cikin malamai waɗanda yake nan garin Allah ya ji kansu da rahama baki da yana idan da sallah yana ba idan da sallah ba yana tahiya mala'ikan mutuwan ya zai zari shi saboda haka ranar alkiyama zai zamanto ya tashi ne yana yin tahiya yana cikin sallah Allah zai tashe shi ya kai bawan Allah ka tuna cewa a wani yanayi kake tunanin cewa za a zo a ɗauke ka a cikin wani yanayi kake tunanin kake ciki wanda kuma kake tunanin mala'ikan mutuwa ba zai zo a wannan lokacin ba saboda haka mutum ya kiyaye Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye shi lokacin da zai mutu Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su yi riko da wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana lafiyar mu Allah ya kiyaye mana garuruwan mu Allah ya sanya mana albarka a rayuwar mu Allah ya kiyaye ƴaƴayen mu Allah ya sanya rayuwar mu ta gaba ta fita baya albarka da alkhairi alheri Allah subhanahu ta'ala ya raya mu akan musulunci Allah kada ya zamanto kada ya sanya mu cikin wanda za su yi nesa da ayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama Allah ya mana ta goma shi wanda za mu sha ruwan alkausara a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah subhanahu wataala duk wanda ka san zai cutar da mu a addinin mu da mutuncin mu da rayuwar mu Allah karka shi iko akan mu Allah karka bashi iko akan mu Allah ka kawar da shi kawarwa wanda zai zamanto ba zai ƙara yin tasiri ba Allah subhanahu wataala ka yi mana maganinsa Allah ka san cewa ba mu da ba mu da wani tsimi ko dabara sai abinda ubangiji ka riga ka yanke Allah ka yanke mana dukkan alkhairanka Allah mun tuba mun dawo zuwa gare ka karka ban mu da kawunan mu Allah karka ban mu daidai da kibtawa da ido da kawunan mu Allah ka shiga cikin al'amarin mu Allah ka gyara lamuran mu Allah yi mana kai mana maganin abin da ya gagare mu wannan tashin hankali na yan uwan mu da suke ciki a cikin Jos tawaye da waɗanda suka kulla musu Allah kai musu maganin su Allah ka kawo musu kwanciyar hankali waɗanda suke ciki kuma ake wannan ɗauke ɗauken mutane Allah kai mana maganin su Allah ka san su ba gagarar ka suka yi ba Allah kai mana maganin su Allah ka kawo mana ɗauki ta inda muke tsammani da ta inda ba ma tsammani Allah karka ban mu da kawunan mu Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik